واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد manzanni suka roƙi ubangijinsu ya ba su nasara kan abokan gabarsu shi kuma duk wani mai girman kai mai ƙimbin gaskiya bayan bayyanata ya taɓe